namu ne so tari ba wumi ya kawo ziyara a samu opportunity a yi foto da shi ana gwada da duniya a samu opportunity ba wumi ya ajiye envelope a saura ana fada fada a samu opportunity ba wumi ya aiko ta baya a kawo kaya abinci a baya cika azumi. a saura ana fada fada wadansu su ma ba wumi ya da kufa da zo su ba su lorika ana ba wadansu shafin moto da shafin motoci abin da ya saura musu kenan al'alin mu da muka zama mutanenku, mu da muka zama kuka zama shugabanninmu mu mu welfare bai dame ku ba jama'a kuma mu yi lahakali sosai a wanga abu ne da ya kamata mu yi very careful 24 hour economy is a game changer abinda ba ma, um, his excellency John Dramani Mahama ya fadin ne abu ne da easy ya yi kuma ya yi mun gani in ya gina irin Ridge Hospital sun ga at least in all other regions in 24 hour economy is in progress in ya je ya bude irin abin ga um, Kumasi International Airport da Tamale International Airport sai ya je eh, eh, eh, eh Bolga ya je International Airport waɗannan ya fara ran 24 hours wannan kuma is a 24 hour shift in progress in ya ya support kanana kananan ayuka yan welder yan mason yan wanene ne kanana machine meshina da apprentice biyar ka doki uku ka kara wanga fudu ya doki biyu ya kara wanga na goma ya doki five ya kara through the incentives da ake basu da da rage musu wadansu tariffs wadansu water bills da light bills don su yi su yi aiki overnight saboda ba aikin ne almuhimmin bu su yi su absorb the national security threat da muke da shi which is unemployment rate shi ne most important shi the vision of His Excellency John Dramani Mahama is a laudable idea da baumia does not understand. baumia ya muna karya so da ba wa ya muna batun okada ga video na buga na gwada muku ko american akwai okada american nan muna da okada okada kuma na aiki ka je central park ka je ka register a baka tag amma foto a buga annunka a baka basco ya ma tag wuyanka kuma an register basco nan kana aiki da shi in ka tashi marance ka koma ka park ka je gida bakwai ya kai a sa ma kudi cikin account ka okada na wake garin ga me yasa mutane ke doka kada saboda akwai some peak hours da akwai traffic in ka doki lore inda kake son ka nan baka kai da maza aside that nan akwai bicycles da aka ajiye akwai moto moto da aka ajiye kamar scooters self-service ne in ka iya ka ja ka sa chorus ko ka sa kudi ka move ka je ka yi abin da ka ka ajiye inda ka kai wani kuma yana wajen yana nema ya dai sai a cikin phone shi kuma doki ya wuce simple the 24-hour economy is doable. It's easy. There is, this is something, one needed by you don't have to be a rocket scientist. You don't have to. Bawomia does not understand politics. Bawomia is just a talkative. Bawomia is not a politician. He is a politician. You're not trick mutanini. Bawomia is just like a, a malamin, a, a, a, a malamin fasal leader. Yeah, so alif eh, abin ga alif alif bawo bawo bawo me ya fi son ya faɗi wani abu kai samu kun ga bawo me da issue ne ba tashuwan shi da ya zama methodist brigade board abin ga member nan boys boys brigade member nan kusan su is more or less like kwa ne suna waka suna buga eh, eh, pon pon da me shi sa wannan abu har yanzu yana cikin kanshi shi sa nan yanzu ya saya in ya ce yana da eh, one village one dam shi kuma kuce one village one dam nurses are suffering teachers are suffering kamar repetitive ba wa miya that is what is good at because tasowar shi nan join boys brigade da yayi na suna waka yaso ana jijin hun jijin hun nan irin shi ke ne doke girma da shi ba wa miya mun tankade mun juya mun girgiza ko cons guda bai fadi ba ba komi cikin ba wa miya ba wa miya is empty empty Bawumiya bai ofa kowa komi mulki ya mai dadi yake so a ce shi ma ya zama presidentin Ghana duka duka kenan amma in muna neman wanda zai zo ya build nation nan wanda zai bar garin nan ya develop wanda zai develop Ghana beyond our expectation shine his excellency John Dramani Mahama the nation builder